rabbana la tuzigh qulubana Allah kada ka karkatar da zukatanmu daga barin imani daga barin gaskiya ba da idh tana bayan ka shiryar da mu wa hab lana min ladunka rahma kuma kai muna baiwar rahma ta daga gare ka innaka antal wahhab lalle Allah kai ne mai yawan baiwa kuma muka yi bayani wannan addu'a tana daga cikin addu'a da ya kamata kullum in mutum ya addu'a ya sa wannan ciki neman tabbata kan shirya Allah ka tabbatar da ƙawahonmu akan gaskiya dugadugunmu akan shirya ya Allah har mu haɗu da kai rabbana ya ubangijinmu kuma suna cewa innaka lalle kai jami'un nas kai ne mai haɗa mutane ta jima'uhum kana haɗa su li yawmin don wani irin yini fi yawmin a cikin wani yini la raiba fihi wanda babu ko kwanto a cikin al'amarin wannan yini yini ne na gaskiya kuma tabbas za a cimma wannan rana shine ranar alkiyama fatujazihim bi a'malihim sai ka saka ma bayi su mutane kowa da aikin shi kama wa'atta bi zalika kamar yadda kai alkawali da wannan inna Allah halalle allah la yukhliful mi'ad bai saba alkawalin shi allah ya yi alkawali bayi ku aiki idan kuka yi aiki akwai ranar sakayya to kuma ubangiji bai saba alkawali wannan ranar zai saka ma kowa da abin da ya aika da shi lahira allah ka taimake mu aika alkhairi allah bai saba mi'ad ai mau'idahu bil ba'th fihi allah bai saba ma alkawalin shi da ta da mutane a wannan yini shi ne alkiyama babu wanda ya san shi Mursa عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم la ka zaka shine alkiyama babu wanda ya san shi sama da ƙasa sai Allah mala'ikan da Allah ya halitta ya ce shirika kaho wanda zai busawa don a mutu tun da an ka ba shi umarni ya aza kahon nan ga bakin shi yake kallon gehen al'arshi na jiran umarni har yanzu jiran ɗaya aka kuma bai ja idanun shi ba yana dimin umarni daga gehen al'arshi cewa busa a mutu ina fata an gani. da haka yanzu wasu sansa da za a busawa wannan wanda ya bashi umarni cewa shi tsaya shi riƙe wannan ƙaho shi ɗaya sani babu wanda ya sauran da za a riƙe masu Allah sannan sai malam ya ce fihi iltifatun alal khitab wannan akwai waiwai juwawa baya daga zance bayan ya ce innaka jami'un nas sai kuma ce inna Allah mun ko ya ce innaka la tukhliful mi'ad sai ce innallaha Allah la yukhliful mi'ad wa yahtamilu kuma yana iya ɗauka an ya kuna min kalamihi ta'ala ya kasance wannan zance ne na Allah su sun ce rabbana ka jami'un nasi liyawmin la rayba fi shi kuma sai Allah ce inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah kai mai hada mutane ne ya ubangiji mu kana hada mutane ga wani ne wanda babu ko kwanto a cikin shi sai Allah ya cika musu ya ce lalle ko Allah bai saba alƙawari ina fata an gane wal ghardu abinda an manufa mina du'a bi zalika na wannan addu'at bayanu anna anna hammahum amrul akhira bayanin cewa su waɗannan mutanen da adda muhimmanci gare su shine al'amarin lahira wani zalika saboda wannan ne sa'alu thabata alal hidayati suka roƙi tabbata akan shari'a duk mutum mutumin kirki shi kullum babban manufa ta lahira ta bai sayar da duniya shi bai sayar da lahira shi don ɗaya duniya shi ya zan ya ba da lahirat ita ta lalace don ɗaya duniya ta yi kyau ai wallahi duk mutumin da ya yadda ya saki hanya Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta san bokaye da shaidanun mutane ai wannan lahira ce ya baya a shi duniya don ɗaya bi da kuɗi abinda za a samu duniya ɗaya a yi lalura shi shi ɗaya gaba gare shi don haka duk abin da za a yi lahira ya da duk abin da zai fara shi waru amma dai duniya sai ya ji daɗi sai ya yi gida mai kyau sai ya yi eh, abin hawa mai kyau sai ya ci mai kyau mai daɗi sannan kuma sai ya auri mai kyau ina fata an gane sai ya sa sutura mai kyau ai aka ji daɗi a nan mace sutura wurin zama abin hawa ko ba ya kasu ba sai abin da za a ci iyakacin jin daɗin duniya ke to shi wannan ya zaɓi duniyar ta yi kyau ita ko lahirar duk wanda za a yi an daɗe to su waɗannan ba haka nan suke ba su kam sun zaɓi lahirar su akan duniyar su an gane na lusawa ba don ɗaya samu sakamakon lahira fiye da sakamakon duniya rawar shekhan imami imam bukhari da imam muslim sun roito ana aisha radiyallahu ta'ala anha daga o mu'mini aisha a siddiqa bintu siddiq a tsayiba mace mai tsalki wanda allah ɗauki sarki ya ce wa tsayibatu li tsayibin an gane ita mai tsalki ce don ta dace da miji mai tsalki allah ya tsalhakar da ita duk wanda ya je aisha mu duka mudu ya zage mu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake suka qalat ta ce tala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadhihi al-aya manzon Allah sallallahu alaihi ya karanta wannan aya huwa alladhi anzala alayka al-kitaba ila akhirih zuwa karshen ta wa qala sai ce fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha min idan ka ga waɗannan da ke bibiya abun da ya rikita na alqur'ani fa ulaika alladhina sama Allah waɗannan su ne wanda Allah ya ambata fahdharuhum ku yi saunarsu ku kauce musu ku yi tsoron su kada ku yi alaka ta addini da su ina fata an gane yaushe Allah maɗauki sarki ya sauka da ayoyi na ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum ya saukar da ayoyi ya ke Aisha duk wanda ka je yana suka Aisha radiyallahu an yana cikin su domin da alqur'ani ya ka musu ya yarda da wani sashi bai yadda da wani sashi ba ai alqur'ani da zaran ka akwai aya guda cikin shi wadda ba saukaka daga Allah ba ka kafirta don ubangijin da ya saukar da shi ya alƙawalin tsare shi kenan kai kana ma musu littafin Allah ba tsararre ba ne Allah shi kare mu وروى الطبراني في الكبير عن ابي موسى الاشعري انه سمع النبي صلى الله ya وسلم يقول للي شي ابو موسى الاشعري يا جماعه زون الله صلى الله عليه وسلم yana cewa ma akhafu ala ummati illa thalath khilal babu abin da nake jin tsoro ga al'ummata akwai abubuwa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga su wa zakara min habi kawo su duka ba sai ambata daga cikin su an yuftahal kitab a buɗe littafi fa ya akhudhu almu'min mu'mini shirki littahin yaftagi yabtaghi ta'wilahu shina bi fassara wani abu wanda shina bi tawili ba fassara ma'ana yadda zai juya wani abu walaysa ya'lamu ta'wilahu illa Allah kuma alhali babu wanda ya san tawilin wannan abun da aka bi fassara shi sana haƙiƙanin shi sai Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce warasikhuna fil ilmi amma malamai matabbata a ilimi ya na suka suna cewa amanna bihi mun imani da wannan abin kullum min inda rabbina kowanne da almuhkam da almutashabih daga wurin ubangijinmu yake amma ya zakaru illa ulul albab babu wanda ka wa'aztuwa sai mabuta hankula har zuwa ƙarshen hadisi mu je gaba innal ladhina kafaru Allah ya ce innal ladhina kafaru lalle wa'annan da suka kafirta sai malami ya ce bittiba'il mutashabih da bibiyat abunda ya rikitar a cikin ayoyi wa tarkil muhkam minhu da kuma barin abin da ya hito tas abin kyautawa daga cikin ma'ana wanda bayanin shi ya hito ga hili inna ma ya'maluna zalika talaban lil ghina wal hayatid dunya suna yin wannan ne kawai inji malam don ɗaya neman wadata da kuma don ɗaya neman wadata da kuma jin daɗin rayuwar duniya sai Allah ya ce lan an anhum amwalo dukiyoyinsu ba su wadatar da shay'an komi anhum daga barinsu babu abin da dukiyarsu za ta kare musu wala auladu haka ne 'ya'yansu ba su kare musu komi min Allah daga Allah wato idan mu ya zan dukiya ai amfanin dukiya ta kare mutunci haka ne to duk sadda dukiya ya zan ba ta kare mutuncin mai ita ba ta ba ta da amfani sannan amfanin 'ya'ya su ma wannan don sadda an kace da dukiya da ɗiya ba su da amfani to kenan ko babu abin da adda amfani ga dan adam ina fata an gane ai kamar da uba yake yake iya sadaukar da komai na shi wurin kare iyalin shi to haka na ana sa ran su ma 'ya'ya su mai da biki idan suna ai kare mahaifinsu to idan an ka waye gari an ka ce ma wani yini ko wani yanayi wanda dukiya ba ta iya kare ma mai ita komai to ai ba ta da amfani sai Allah ce duk wanda ya kafirta dukkaninsu da dukiyarsu da 'ya'yansu ba su kare musu komi daga azabar Allah idan ka tara dukiya kamar karuna in ka yi birget kuɗi nan kusa-kusa in ka yi dangote kuɗi to in ka taima Allah ba daidai ba da laifin kafirci dukiya ka ba ta nuna amfani domin lahira in ka ga dukiya ta yi amfani imani an ka je da shi waulaika waɗannan hom su ne wa ƙudun nar makamashin wuta an ka ce wa kuduwa kamar a ce heto an gane kalanzir gas abinda aka bora wuta da shi da larabci a ce mashi waƙud an gane hausa waƙud sunan shi in ka ji kasashe laraba gidajen da aka sai da irin wannan sa waƙud abinda aka kunna wuta da shi waɗannan su aka kunna wutar jihannamu da su allah ha kare mu je gaba فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب da abuhum abinda ɗabi'a su ka dabi ali fir'aun kama al'ada ɗabi'a mutanen fir'aun wallazina min qablihim da wanda sun bace su min al'ummomi na al'ummomi kamar adawa da samudawa duk halinsu guda kazzabu bi ayatina kowannensu ya karyatar da ayoyinmu ga abu wanda a tas ba annabi ya zo da sako na tauhidi daga Allah ya bashi ya biya ya yanzu ce shi shine malam ya ce bil ah, amal bil mutashabih aiki da abun da ya rikitat wa tarki wadhihi ayati llahi da barin mabayyanan ayoyin Allah wa'anda sai ga su ga hili annabi musa alaihi wa ala nabi salatu wasalam ya zo da sanda ya zo da hannu ya zo da awi guda tara duka fir'aun ya zubar da su ina fata an gane bai iman da su ba mutanen salih annabin su manzon su ya zo musu da taguwa kamar da sun ka nema sun ka soke taguwar ina fata an gane sun haƙare ta salih to fa akhadhahumullahu da sun haƙarƙa da sun haƙareta da ayoyi mu sai Allah ya kan musu ma'ana ahlakahum Allah ya halakar da su bi zunubihim saboda zunubansu bi sababiha wallahu shadidu iqab Allah ko mai tsananin azaba ne saboda azaba Allah ba ta da sauki in ta zo Allah kai muna mai sauki Allah ka kare mu daga azabarka Allah ka ba mu aljanna fi da rahamarka sai malam ya ce wannan zala wannan aya da ake ta sauka lamma amara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al yahuda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umurci yahudawa ya kira su bil islam ya umurce su da musulunci marja'ahu min badarin sadda ya dawo dawowa shi kenan daga yakin badar yakin badar an yi shi a cikin ramadan 17 ga watan ramadan su a irin wannan wata ne allah ya rinja yadda gaskiya ya kan karya to bayan da ya dawo badar yahudawan da suke nan kusa da shi a madina sai umarce su cewa su musulunta fa lahu sai sun kace mashi la ya gurran naka an katalta nafaran min quraishin a gamaran kada fa shi ka don ka te badar ka kashe waɗansu jama'a na ƙwarin shawa a gamaran wawaye sa sakarkaru la ya arifun liƙitala wanda ba san yaƙi ba kada wannan abin ya rudi hankalinka ina fata an gane faka yana ka ce su ba'u bi zalika shubhatan da wannan sun bi wata shubha menene shubha in ji malam fa dhannu anna khibratahum suka zaci cewa ƙware su bilkita ga yaƙi ashaddu min khibrati quraish ta kwarewa qurayshawa fa in ghalaba muhammadun quraishan in ko annabi muhammad ya quraish har in ya bin nan ya rijaye qurayshawa a badar to fala yaghlibuhum hum to su kan bai rinjaya su don su sun hi quraysha a yaki an gane don ganin ka te badar ka yi nasara kada wannan shiru ya ka mu in mun ka da kai ba ta kyau in ji su yahudawa fa qala ta'ala sai mu daukin sarki yace da su Allah ya ce manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul ka fada ka ce lil ladina kafaru ba su ga wani su kafirta na yahudawa kai ba su ba da duk wani kafiri har duniya ta tashi satughlabun daga sanu za a rinjaye ku an karanta bitta satughlabun an karanta an karanta biliya sayughlabun an gane za a rinjaye su fi duniya a duniya bil qatl da kisa wal asr da kuma riban cewa wa darbil jizya da kuma sanya musu jizya malamai ce kada waka a zalika kuma duk wannan ya akwai ga su kansu yahudawa domin an kashe banu ƙwaraiza ina fata an gani kuma an ka kori banu nubair sannan kuma an ka azama haibar an ka ci haibar da yaƙi duk ƙasashen yahudawa ne a nan kusa ga madina an ka aza musu jizya don haka ƙwari wasu ba ta yi amfani ba banu ƙwaraiza duka an haka kashe su tsakuci abinda an kai musu suka suka ce sun yadda eh, annabi sallallahu alaihi ce ko yadda muku hukunci suka ce a domin sun yaudar annabi sallallahu alaihi ba akwai kullu amana tsakanin su da shi suka yaudare shi aka yaƙi a hazab idan muka je ga wata aya a cikin wannan sura ta zo da bayani so idan muka je ga ita insha Allah za mu yi bayani sosai bayan da ya dawo daga yaƙi bayan an zagaye madina annabi sallallahu alaihi dai Allah ya yi wannan yaƙin ya watse rundunar kafirai to da ya dawo sai ce masu habbai ne la yusalliyanna ahadukum ahadukum al'asra illa fi bani qurayza kada wanda ya salla al'asar cikin ku sai bani qurayza suka isa suka kewaye garin kwanuka ƙarshe da suka sha wahala ya ce kun yadda muku gusji suka ce a ba su yadda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun yadda sa'ad ya muku hukunci suka ce mai da hukuncin sa'ad suka ce masa'ad hada ba shi cin bayi abin nan eh, cin hanci na magana sa dan uwan mu hake akwai mutunci tsakanin mu akwai kaza sa da ya ce ni ban da wani dan uwa duniya sai wanda ya imani da Allah da manzon Allah babu wani mutunci sai an ka ce to sa'ad kai musu hukunci tunda sun ce sun yarda da hukuncin ka sai ce to hukuncin da na yi duk wanda an ka daga hamuta ne an ha gashi an ka daga mara ta an ha gashi a sauke kai ne duk garin su a sauke kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahu akbar sa'ad ya yi hukunci da abin da allah ya hukunci da shi a saman bakwai kuma ka an kai an ka ɗebo su an ka zo da su madina amma ku diba adalci na musulunci yan rana ta yi zahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a tsaya da mi za su da zahin takobi koko da zahin rana a bari sai mu retiya ya ci gaba an ka yi rami an ka sa su ali sun ka ta sabke kawunansu duka an kashe duk wanda ya balaga muna fata an gane wannan kadai ya ishe bai gudi aya mu musulmi Allah ya muna alƙawarin sai mun rinjaye su don haka duk abin da za su yi a filistini su yi amma ku sani in Allah ya so musulmi a kansu satugulabun daga sannu za a rinjaye ku wato sharun kuma a tashe ku shi ma nan belo jahaini wa sharun an gane a tashe ku kuma a tashe su a tattaro su a lahira ila jahannam zuwa wutar jahannam fa tadkhulunaha ko fa yadkhulunaha su shigan mata wa bisal mihad tin raunin hida duk wanda ya zan yana alkiyama shinhida da zai hawa shi kwanta bayan ya taso da kabari bisa ga jahannama zai kwanta Allah ubangiji shi kare mu shinhida kan tayin mu mu je gaba Allah shi na magana da mu a ƙarƙani lakum ayatun haƙiƙar aya ta kasance gare ku fi ne da takata ga jama'a biyu da sun ka haɗu yau ma badirin likitar ranar badar don yaƙi Allah ya ce fi'atun wata jama'a don kala biyu ne wata jama'a tuqatilu fi sabilillah tana yaƙi ne don ɗaya daga addinin Allah yaƙin da take yi don musulunci ya ci gaba ya iso gare mu mu 'yan baya wannan mutanen babu aikin da zaka yi cikin musulunci ka ce masahaban annabi sallallahu alaihi wasallam su ha jinin sun ka bayat don ɗaya addini shi kawo gare ka sun ba da rayuwarsu ka cokam don addini shi kawo gare ka sun ba da dukiyarsu don musulunci ya kawo yau hannunmu sannan sun yarda su kasu kwanta kasu ji daɗi kasu yi mi kasu yi wa duka don ɗaya wannan addini shi so gare mu don haka duk abin da ka yi na addini suna da nasu kamishin shi ya mu a musulunci allah maɗaukakin sarki ya raba mutane gida uku muhajiruna da ansaru da allazina ja'u min ba'din mu alqur'ani abin da ya karantar da mu tsakaninmu da magabatan mu addu'a ba mu da abin da za mu musu banda addu'a Allah saka musu alkhairi rabba na من lana يقولون ربنا na لنا ولإخواننا الذين سبقونا iman. wala ta ji alfi na ghillan na amanu so duk wanda ya fada cikin tarkon shi shi'a yana cikin waɗanda Allah ya samu lillazi na amanu su ciye su a akan masu imani yoshi haka suka waɗanga bayi na Allah na ƙwarai salihai ka ce musulunci za ka wallahi ƙarya ce wannan musulunci ne ba yahude ana fata an gane musulmi ne ga huska ga riga amma ba yahude ne a zuci dume wannan mugun aƙida aƙida ce ta huda su sun ka fara zuwa da ita duk wanda kuma gani da shi a bai hude ne asalin masu wannan aƙida yahudawa ne su sun ka fara ƙirƙirar shi'anci sun ka shigar da shi a cikin musulunci Allah shi kare sai Allah ya ce barkana lakum ayatun haƙiƙa aya ta kasance gare ku fifi a taini ga jama'a biyu iltakata da ta haɗu ranar badar don yaƙi fi'atun wata jama'a tuqatilu fi sabilillah ita kam tana yaƙi ne don ɗaga addinin Allah don hanya don ah, akan hanya Allah A fi ta'atihi ga da'a Allah wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu shine annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi wa kanu 300 wa 13 rajula sun kasance mutum 313 ma'ahum farasan tare da su akwai doki biyu wa sita adra da kuma riga sulke guda shidda wa thamaniyatu suf da kuma takuba takwas wanda ma bai da ko makami ba su da wa aktharuhum rijala mai yawancin su duk ƙasa suke ba wanda a sama abun hawa wa ɗaya jama'a ko kafiratun kafirar jama'a ce ya raunahum suna ganin su mithlaihim lunki duna su musulmi an gane aksaru minhum sun yi su yawa wa kanu nahu alfin kusan mutum dubu su musulmi mutum 313 su ko arna kusan mutum dubu kuma sun zo da wadata da arziki da abinci da dabbobi duk abin da aka zuwa da shi na yaƙi sun zo da shi kun gani kamata a ce sun turmuje waɗanda zama guda ya mu suna ganin su mithlaihim kwatan su biyu sun lunka su biyu ra'ayil aini amma gani na ido wato akwai abin da ya faru a badar Allah maɗaukakin sarki da ya yi son a yaƙi sai ya gwada a musulmi kafirai 'yan kaɗan nan ga idanunsu ya matse yawan kafirai sai zan duk musulmin da a badar shi na hangen waɗanda 'yan kafirai ma duk ai minti kaɗan ma mun gama da su kuma ku Allah ya ce wa yuqallilukum fi ayuni kuma ku musulmi sai Allah na gwada maka hare kuma yan cina kuke su ma suna ganin ku yan tsinu kuma kuna ganin su yan tsinu Allah ya ce li yaqdi Allahu amran kana maf'ula don Allah shi gudanar da al'amarin da za a yi ga wannan ranar domin idan kuna ganin su su da yawa kun ga zuciyar ku za ta kari idan suna ganin ku kuma ku da yawa yaƙi na ya fasuwa shi ko Allah sun ya kai shi gwada buwaya tashi waɗanga da kallon ku ɗan kaɗan kuma tabbas ɗan kaɗan kuke gare su amma Allah ya karantar da ku ga idonsu kuma kuma musulmi Allah ya karantar muku da yawan kafirai ya gwada musulmi ga idonsu cewa ga sunan ɗan kaɗan za ku yaƙi kama kuna ku talatin za ku yaƙi da mutum tis'in sai Allah shi gwada muku ku talatin ga sai Allah shi gwada muku cewa anan ce ai su tara ne da Allah akwai tsoro za ka haɓa da Allah waɗanda ai to haka na Allah ya maku wani janibi na fata an gane sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu shi ku Allah yu gidu shi na ƙarfafin manyan sha'udu wanda ya so bi nasari da taimakon shi duk wanda Allah ya so ya taimaka sai ya taimake shi ku tsaya ku ji ba sai an je badar ba a nan duniya ma 'yan Allah na son shi baka abu hanyar da za ka bi ka samu abun mai wahala ce amma kai sai Allah ya sauke maka ita mutane suna ta ganin ka kana wahala amma kai ba ganin wahala mutane za su ganka a cikin kasada ta wannan hanya kuma ga bala'in wahala amma kai sai Allah ya jaye maka kasada ya jaye maka wahala don ɗaya yana nuna ka cimma wani abu ka same shi a hanyar karatu hanyar makaranta hanya ce mai bala'in wahala ko karatun boko ne an gane so amma yan Allah na nuhin mutum da shi karatu to sai Allah ya jaye mai duk wahala karatu ya zan bai jinta ya je makaranta ya kwana da yunwa ya tashi da yunwa ya yi rubutu ya kwana rubutu ya kai wa malami a yaƙi a mai wulakanci a mai komi amma duk sai ka iskuwa wuri duk abinda wani lakcara zai mashi sai shi hankuri wanda Allah bai nuhin shi da katuwa ya kai mamma ma yawan nan wahalar banza kawai kaza da kaza da kaza sai ya dawo gida ƙarshe in yi rashin rabo sai ya koma ƙofar gidan aboki ne dan ajin su yana tsugunawa bisa da kali ko cikin masu gadi har da ya hito ya yan mai 200 300 ya gina ana haka nan ko ba yi sai babban mutum ya wuce sai wani ya ce ai wancan ajin mu guda da shi to kai mai faru ce a to an mutu muna firamare sai mun ka bari kusan da ya bari ina ya ce bulkai ce kamun kusa ya haye ya yi magina ya yi can ya kawai ya kuma kamun burguna suna fata yare sun jiya duk wanda ka haiwa kamun kusa gulbi to allah shi kiyaye sai abin da allah ya so to wallahu allah ya ayyadu shi na karfafa manya sha'uwan sha wanda ya so bai nasarar taimakon shi in na fi zalika lalle a cikin wannan abin da ya faru a badar la'ibratan wallahi akwai abin lura da ulil absar ga ma'abuta basira duk wanda ke da hankali na tsinkayen nesa to zai ga lalle ba shakka taimakon Allah ga mu'mini ga hili yake kuma har kullun Allah ne ka taimakon addinin shi da zawal basair ga ma'abuta basira afala ya atabiru bi zalik shin waɗanda ma ba su ba su lura da wannan fa su su imani su ga cewa kullum sun aka sai an murkushe musulunci amma kuma kullum musulunci shiga ka cikin kasashen turai shi na ƙara zurgi hmm? kudi ba gani arna suna faɗa da musulunci a waje amma ga musulunci na amerika yana ta ƙari suna faɗa da musulunci a waje ga musulunci na a faransa da ingila da germany to wannan kaɗai bai ishe su aya ba ba ka a kira sallah wata ƙasa to gashi na ana kiran sallah kusa da kai cikin gidanku cikin ku cikin babban birnin ana sallah ana salati da baka so ana tarukan addini ana wazi wannan kadai bai sa aya ba wannan addini na Allah ne kuma sha rike da addini shi mu je gaba والقناطير المقنطرة malam ya ce wa min ittiba'i shahawati kuma shubuhat yana daga cikin bai shubaha ittiba'u shahawati nafs biyat sha'awa ta zuciya wahiyya hiya jam'u shi shahawa daga jam'i ne na shahawa jam'u shahawa wahiyya hiya shi ita ce rayuwa wa mailuha ila shay'il mustaha da kuma karkatar ta zuwa ga abin da take da sha'awa fa hiya imma kadhiba ita sha'awan nan ko ta kasance sha'awa ce ta ƙarya ba ta gaskiya ba sha'awa ce kawai ta banza ta karya wa min ha daga cikin sha'awa na ta karya qauluhu ta'ala akwai zance maɗaukin sarki da ya ce fa khalafa min ba'di mukhalfun wada'u salata wattaba'u shahawat bayan ya ambaci mutanen kirki na annabawa sai ya ce fa khalafa min ba'di khalfun sai waɗansu mamaya sun kamaye gurbin bayan wucewa na kwarai su kan waɗanga miyagun mamayan da sun ka zo a da'u sala da kuma abinda sun ka wara sai sun ka tozartar da sallah so da zarar ka wulaƙantar da sallah kana cikin mutanen banza Allah shi kare wa wattaba'u shahawat sun ka bisan zuciyarsu ba abinda suka so sai kaɗe kaɗe da raye raye ka isko wani ga waya ta in ka gaya liƙe kunni ko sallama kan mai beji bai sallama ka gaba ɗai wai mika faruwa ya sa wata waka ɗaya ka saurari in ma an yi sa'a ya zan waka ce wanda yana ji abin da aka hudu wallahi wani waka ci wadda tun farko har karshe in kashe za ka yi sun yanka cewa to ka sa waƙoƙin turami sun ka ce ba kama sani firamare ɗaya kai ka babbo ku to tsakanin ku da Allah in ka sa waƙa turami za ka ji kai ko sakandare kai ka babbo ku in ka sa waƙa turami za ka ji sai da ka ji kawai zaƙin muryar mace tana yi da kuma zaƙin ganga su ɗaya za ka ƙaruwa da su amma mi an ka ce wallahi baka sani da za a ce to shehu Allah wani wannan mita ce yau ga mai waka kawai da ɗaya zai yi shi ma Allah bai sa abin da an ka ce to kun gama lalataccen da ka sauraron waƙoƙin kanawa ya maki shi don shi ya san abin da ita ga lalatatta ka hudu tun da yare ne ne haka ne ko ba haka ba ne sai ka zuko saurayi kawai ya liƙe kunne su ne waɗanga sun wulakantar da sallah sun bi sha'awa wani ka isko bidiyo bidiyo kawai a kallo na fina-finai kawai zanna yana kallon fim ya ci ƙarƙatar dariya shi ɗaya cikin ɗaki gafin waya ba shi dariya in ma haka sa'a in mace ce tana kallon fiye tana hawaye alhamdulillah <laughs> na ka dariya kaga hadhihi majnuna wallahi wa kamata baka ta hauka ce ta ce yau ni Allah ce wancan na kina ce wallahi ta lahi aito sai ta kuma ta san abun ƙarya ce amma wai ƙaryar ta sa ta kuka ta tashi wai ta yi san waye tana sha hawaye tana ta take kici wai fim din an ba a ai nan na kun bayan ya kallo ne wallahi tausai <laughs> kaga kawai an wutar da hankalinta Allah shi kare mu to sai malam ya ce au sadiqa ko kuma a sha'awa ta gaskiya don shubha din akwai sha'awa ta gaskiya akwai ta ƙarya to wacce ita ta ƙarya sai ce ta buɗe ita ce zance maɗaukakin sarki da ya ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talatul a cikin aljanna akwai abin zuciya ka sha'awa ga sha'awa ce ta gaskiya wata lafzul a'yun kuma idanuwa su ji daɗi in sun hakan lai domin gidan aljanna ba irin gidan duniya ba ne shi cikin gidan aljanna komi na aljanna abin ban sha'awa ne babu wani abu da ginin da ƙasar da komi da itacen da ayan itacen da tsuntsayen da matan da komi abin ban sha'awa ne Allah don rahama ka Allah ka ba mu aljanna kuma Allah ka ba mu aljanna firdausi Allah ka mu na ka samu Allah ka tsere da mu daga azabar wuta au au ta huma ko kuma a tana ɗaukar duka biyu kama na hanufi kamar da mu muke ciki zan mutum ya ci ɗanya akwai ta ƙarya sha'awa ƙarya akwai ta gaskiya tare da shi a share el kadiba sai Allah ya nuni zuwa ka sha'awa ta ƙarya bi qaulihi ta'ala zuyina na nas ka karanta aiko Allah ya ce an ƙawata ma mutane hubbu shahawat son sha'awa ma tashtahihi nafs abinda rai ka so wata tad'u ilaihi kuma take kira zuwa gare shi zayyana Allahu Allah ya kawata mare waɗansu abubuwa ibtila'a akan jaraba ko kuma a shedan ne ya kawata ma rayuwa bil waswasa da sanya waswasi wa tahsinihi al mail ilaiha da kuma wa shi shedan na karkata zuciya zuwa ga wannan abin akwai abubuwan da zaka isko shedan ya kawata ma ɗan adam su to da gaske abubuwan da aka kawata wa mutane na sha'awa Shi ne minan nisa'i ta mata minan nisa'i daga mata an gane don eh, bayaniya wa hiyar majarura fi mahallar ba shi ne kai gare shi ba sai malam ya ce wa bayyana ta sai Allah ya bayyana da sha'awoyin nan wa he umurun sitta su ne abubuwa guda shidda kuma za ka isko duk abun da dan adam ka so duniya sha'awa ta ba ta wuce biyan bukata abu shidda ba wanda wannan aya ta kunsa wa bada abin nisa'i sai Allah fara da ambaton mata li'annal fitnata bihinna ashad domin fitina gehen mata ta yi tsanani wa ma a hunna duk sauran wata sha'awa wadda ba su ba far'un min huna reshe ne nasu tsakun mutum na sha'awar mota ta alhorma don mi don mace don ya san wallahi wani gina ya tafi da aure in bai da mota ba a bashi in ka ga wani gida da aka son a yi gudan bankeke don wa an ka yi shi don mata wani riga ce da zai sawa yanzu ta sallah da dunka gida wani sai ya ce kamar ma da shi niki ba da kai nike ba kawai jiran ɗaya karen sallah kawai ya ga wani zai ɗaɗa wannan shadda ya ta gidan suwanci shi da ma ya bi kawai koran sallah kawai ya sa kuɗi da za a sun ka haɗe to amma koma gida kawai buƙatar ta biya kan ma a yi sallar idi a ba a to ya buƙata ma don ta an kasa kawai da hular da ya sa da takalman da ya sa tun harko abin da ya ka aunawa irin wa ma in ya hito kawai su dai haɗe da ita kawai to yana Allah ya mega mun katar kawai ana hita kame amma isa hili iri kawai sun ka haɗe a wane a wane na kwa to shi kawai ma liman ya ma hwasa sallah kawai shi ya ma gama idi kawai su zaka isko wani ma daidai da waya ta yi wallahi tallahi abun da ɗaya ka so iya zai ya sau ta ba ma da abokin ya ce in gani abun da kawai ka so a dai an jima kawai ya je wurin ta kawai suna magana ha wane sai ce ha ba yi android din kai kai kai waka ce ha ba to da mata da ya bi wai to shi kawai na an ma bashi aljanna kawai ma zai ji ko kwanta ya bacci ya falka ya tuna ce ai wa gaba ta ma biya kuɗin ta kawai ina fata an gane shi sa Allah ya ce mini nisa sai a fara ambaton mata malam ya ce domin sha'awar mata ta hidu sauran sha'awoyin kai duk ma sauran abubuwan da aka bukata in ji malam ya ce ana bukatar su ne don ɗaya mata ina fata an gane za ka isko mutu ya ɗebo kaji ga mashin ɗi ne wallahi in ma kana mai uzuri kana cikin mota ko ka ganin kai ya gita ma to ka mai uzuri son yake kawai ya kai gida ya burge mata ta ya kai mata kaji kawai ta gama a ledodi an rungumo nan kaji ne nan wannan kaza ne nan wannan ayaba ce nan lemu nan kai sai ji kawai shi yau alhamdulillah ya kawai a ah, ware ku bukata ta biya don duk ya burge wanci ya burge bebi to sai Allah ya ce walbanin da 'ya'ya maza an gane zuciya tana sha'awar 'ya'ya maza musamman maza suna son 'ya'ya maza yadda da yadda suke sha'awar 'ya'ya mata sai ga mutu ya jawo dan ɗane ƙwara gwada wani ma ya rungumo shi yana ta to abin da ya ba a cakomi fafil hadith an samu ga hadith ya ce da ɗa mabakhalatun maruwata ce an gane wanda bai san ruwa ba to an kai rashin sa'a da ya fara samun 'ya'ya za ka isko duk abin da ya samu yanzu na ɗiya ne haka ni ko ba ka bane da ina yana da minti guda biyu kwaɗo yana ba guda yanzu ko tunane ka yi gida ba ɗane ruwa ta hawar shiga kini sai ce bana to ta ce in mutum na da ɗa to zuwa jihadi a kashe shi zai wahala duk wanda ada yaya hmm, ko kowa haka ne sai ya kawo da ganin to shi yanzu ya yi ka zo a kashe shi so in ma turuwa ya kai ma to yanzu da ya fara samun yaya to turuwan da zai ɗauka a da a te a sarai bai da shi an kane don ma tanin to in yaje an ka sabata shi to diya ne fa don haka maji bana ita haihuwa da ka fara haihuwa to tsuruwa shige ka da ka fara haihuwa ruwa ta shige ka don yanzu kan ta diyanka haka sannan kuma mahzanatun mataskata ce yanzu abinda duk ka samu kokarin haka ka tara ma diyanka in ka da hili guda biyu to guda ko kana son ka sayar sai ka ce kai bai dai ga da akwai yan diya ma ai yan diyan sai su amfana da shi sai ka isko kullun kokarin haka ka tara ma ka sai ka isko wani saboda wannan satan ma da zai yi duniya in ka tambaye shi don mi kai don abin da ya sata da shi da diya ne da jikoki ne ba su yi amma dai shi jin ya dai tara ma diya ne dai tara ma diya ne kada diya ne ya sha wahala ina ba ta an gane shi ka sa ganin da sun mutu sai ka isko abun ya lalace saboda an ni'matu la takhluqur rijal ai an ana so dan adam ya zan dan adam kada ta cikin ni'ima in duk yaron da ta cikin ni'ima da wahala ya zanna miki mace ne an kai producing kawai ka je gidajen masu kuɗi za ka isko yaro ko buhun dawa an ka ajiye ko buhun shinkafa ma su uku ba su kai cikin gida amma almajirin gidan ɗan ƙaramin yaro na ƙauye fit guda zai mai kawai ɗauke shi haka ne ko ba haka bane wahala da almajiri ka yi ga gida ɗiyan gidan 'yan sun taro ba su iya yin ta don mai domin an nematu tura ta halakku rijal an gane sai malam ya ce wa fi kalamihim a cikin maganarsu a su laraba suka ce almar'u maftunun bi walade mutum abin fitina ne bi waladihi da ɗan shi wa kuma an gabatar da su alal amwali akan dukiya li annahum ahabbu ila mar'i min mali domin su 'ya'ya sun yi soyuwa ga dan adam bisa ga dukiyar shi subhanakallahumma wa bihamdika ka gani ga ta malam mana karatu sun harama a yaci to wanda za a jiki shi wannan kuma shiga chairman din su kuma yana gani kamata ya ce kada a raba abincin ga sai mun kai ayaga don dai cikin minti goma din ga muna kai ayaga tsakani da Allah Allah ranma ya jata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la yoshe wani ya samu wani bai samu kace a ci gaba da aya to da mi zai ji da rashin samun take away din da ji koko da ayar da nika hudu ai ba sauran a gane karatu ya akai kuma ku kun ga mun ɗauko ayar da kamata kai malam ka sai ka ce su dakata tunda akwai minti goma <laughs> ina roƙo Allah samu karatu albarka so malaminmu malam Hussein Abdullahi Kambara shi zai ruhe da addu'a insha Allah